assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallonmu da sauraronmu muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake sada mu a da ku cikin wannan shiri namu mai bayani kan ayyukan haji da wasu kurakurai da ake samu wasu daga cikin mahajjata suke aikatawa dangane da haka muna tare da bakonmu na yau da kullum malam adam salih shekarau wanda yake mumu bayani a cikin wannan shiri barka malam da zuwa malam eh, eh, ina ga eh, mun gama bayanai a harkar da ta gabata game da ayyukan haji kuma mun samu mun tattauna game da kurakuran da ake samun ana wasu alhazai suna aikata a cikin haji sai mai fata ga ubangiji subhanahu wata'ala eh, ya ba mu ikon gyara kuma ya karɓa mu ibadunmu hmm. malam yanzu dai ina ga ya za mu shiga ciki eh, kamar ziyarta masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai wasu eh, ladubba na ziyarta wannan masallaci ya kamata masu kallon mu da sauraron mu da mahajjata hajiya ko alhaji su gane eh, ga za a koro bayani daga cikin wannan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام وجعله من مباني الدين العظام وشريعة متحتمة على الأمة تقيمها كل عام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من حج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالا حمزة وعليكم السلام ورحمة الله lafiya da kuma muka godiya a gare tasha mai albarka na Africa TV TV mm. akan kokarin da kuke ko yaushe wurin wayar da kawunan mutane da karantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa muna da kwallo subhanahu ta'ala ya sa kan kawo muku da kokarin da ake haka kuma masu kallon mu ma masu albarka da ko da yaushe suna bibiyan shirye-shirye na wannan tasha mai albarka allah ya dai sa musu da alkhairi akan wannan jan kokarin da suke na neman karuwa da ilmantuwa da tunatarwa da ake musu akan wannan tasha mai albarka hakikanin kamar da kai bayani an yi ta bayanai ko mu ce mun dan kwatanta bayanai akan abubuwan da suka shafi ayyukan hajji a takaice haka kuma kowane wuri daga cikin wuraren da ake ibada cikin ayyukan hajji da wasu kurakuran da ake a wurin mun dan tunatarwa kaɗan daga cikin kowane daga cikin su gwargwadon abin da aka samu da fatan allah subhanahu ta'ala ya karba mana wa'annan ayyukan da muka gabatar da kuma su ma alhazan da suka yi wa'annan ayyuka na hajji ko da za su yi allah ya sanya ayyukan nasu na hajji daga cikin wa'anda za a karbi ibadodinsu cikin mizani hasanati in sun insha Allah eh, kuma in Allah ya sware da shine kenan kuma za mu yi bayani abin da ya shahi ziyartar masallaci hmm. na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda abin da ya sa muka ce to la'alla za mu dan magana akan shi cikin darussan da suka yi saura <clears throat> tunda kusan 99 ko in ce 95 karin ko dai tara dai cikin mahajjatan mu dai da wuya ka samu wanda zai zo garin makka ya yi aikin hajji bai samu ya ziyarci wannan masallaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ganin haka ce da Allah zamu dan tunatar da yan uwa dangane da abubuwan da suka shafi ziyartar masallaci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wuraren da ya kamata a ziyarta idan mutum ya je ziyara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma da kuma son samu in lokaci ya mana eh, mun samu sarari daga cikin lokaci da Allah za mu bayani kuma daga cikin wasu daga cikin kurakuran da masu mahajjata ko masu ziyara zance wanda suke ziyara wannan wurin na masallacin manzo Allah suke fada a ciki a hmm, cikin wannan ziyara ziyara masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba dole ba sai ga ba su dole sai hajji ba ko eh ana to shine muke so mu yi bayani akan shi dangane da ko da ma wannan zamu faɗi shi daga cikin kurakurai hmm. inda su ke ɗauka cewa ita ziyara nan na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo aikin hajji bai ziyarci wannan masallaci to kusan hajjin shi ya je a tawaye hmm. kuma na ya je da na ƙasa hajjin shi bai cika ba hmm. to wannan kuskure ne za mu bayani akan shi idan Allah ya da idan mun zo amma zabon da muke so idan mutum ya zo yadda ake ziyara farkon ka zo garin madina yadda za ka je ka ziyarci wannan yadda za ka ziyarta masallacin manzo Allah da kuma kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama to maluma suke bai halitta ka dauniya tun gida akan cewa za ka ziyarci za ka ziyarci kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inma masallacin za ka ziyarta da niyyar ziyartar masallacin idan ka ziyarci masallacin idan da dama za ka je ka ziyarci kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi akan cewa ba a ziyara ba a tahiya wani wurin ziyara wani masallaci ko wani wuri don saboda darajar shi sai wasu wurare guda uku kawai wanda masallaci ne hmm. ya ce na farko wanda masallaci na shine madina masallaci biyu shine masallacin makka ka'aba ke na mm. uku shine masallacin akasa shine masallacin falastin ke kudus kenan kudus mm, kenan mm. saboda haka ke wa ga masallatai kawai ne alhaji zai iya ce zai ziyarce shi ya halitta amma duk wanda ba su bai halitta kace zan je ziyartar masallacin wani kaza ko malami wani kaza ko shehi kaza wannan duka abubuwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana hani akan su kuma bai shar'anta mana yin su ba saboda haka abu na farko alhaji idan Allah ya sa ka zo garin madina za ka yi niyyar ziyarar masallaci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ka zo garin madina eh, ka zo masallacin abu na harko wanda za ka yi shine ka fara shigar da kafar dama kamar yadda ake mhm. in za ka shiga masallaci shiga masallaci dama da addu'an shiga masallaci mhm. za ka yi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah allahumma iftah li abwaab da sauran wayoyin da suka suka biyo dangane da haka mm, sai ka shiga da kafar dama idan ka shigo da kafar dama ka shiga cikin masallacin to an sunnanta maka ka zamanto ka yi sallah raka a guda biyu kamar tahiyatul masjid kenan zamanto ka yi raka a guda biyu idan son samu ne wa'annan rakawo'in da za ka yi guda biyu ka yi su a wani wurin da aka yi cewa To wannan wurin da ake kira rauda yana cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma bayyana baiti wa minbari raudatun min riyadil janna yake tsakanin gidana da zuwa minbarin ganawa to wani dausayi ne wani lambu ne wani wuri ne daga cikin wuraren aljanna yadda masu fassara da suka yi ta maluma da sun yi ta ce wasu suka ce abin da ake ne da shi ladan da mutum zai samu kamar ladan wanda ya yi sallah a cikin dausayi daga cikin dausayi na aljanna da sauran bayanai da sauran maluma suka yi amma dai wannan wurin yana da daraja wannan wurin yana da falala mutum ya samu ya yi sallah guda biyu a ciki hawa suna cewa ma ina mai son cewa ya yi sallah a cikin aljanna kun kafin ya rasu har suna cewa to in dai kana so haka to kai sallah a rauda tunda wannan rauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi sallah a ciki saboda kamar ya yi sallah daga cikin rausayi da kuma farfajiya na aljanna ne tsakanin gidan shi da mimbarin shi saboda haka idan mutum ya je yanzu masallaci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka samu cewa hukuma ta saudiya wannan wurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ya takaita shi cewa daga nan zuwa nan shine rauda hmm. za ka ga su ma sun takaita wurin daidai wurin an kebe wurin sun kebe wurin akwai tafi akwai darduma akwai abin ga abin da ake sallah zaka ga shin hada shi ma ta bambanta ta bambanta ta bambanta da idan ga shin fidda da cikin sauran masallatai ya zama to jani hmm. shi zaka same shi ya zama to wani kore kore to wannan wurin kore kore nan to wurin nan wurin shine rauda hmm. akan cewa da wuya in dai ba lokutan da za ka tafi lokacin ba lokacin hajji ba ne to da biya ka je wannan wurin lokacin hajji ka samu wurin wai babu kowa wannan babu gaskiya ko ba a lokacin hajji ko ba a lokacin hajji ma idan ka je haka ka samu wurin sai da kyar malam gaskiya haka ne ka ka samu wurin sai da kyar layi kama ake ne shiga malam ko a lokacin da to ka gani eh, lokacin da kamar misali ba ma azumi ba kasan azumi ma akwai jama'a kamar ma azumi zaka ga yanzu yadda yawancin mutane suke ake ake dindaro zuwa zuwa wurin za ka ga wurin eh, dai ba kai ga shiga ba ko kura cikin farko za ga an yi layi an rihe nan ma an ƙara wani layi eh, kaɗan kaɗan ake saki mutane suna shiga idan an shiga matsalar da ke da kwai mala hamza mm. wasu in sun shiga ba son tashi ba son hita sai ga kai ka zo ba Allah kana so kai raka guda biyu kai dan addu'a ka tashi kai gaba don wani samu ko kai ne aka ce ma ka shiga aljanna to wallahi haka dai ne amma <laughs> duk da abin da kana yi ne kana dubin abin akwai da yawa suna bukatar su misali da za a zo a ce tawafi misali hmm. duk wanda ya zo ya tawafi yake ko ya kare zai yi ta nafila bai hita to yana ga yanzu sai a takura ma su zo su yi nafila ba su samu hmm. to saboda haka akwai wata da zaka barin ibada dan kuma barin shi zai saka samu lada haka dan wani naka ya barin wannan hmm. ibadan da kai to barin kuma zai saka samu lada hmm. kuma ibada ce da za ka aikata wannan ibada za ka samu zunubi kai don idan ka tsaya ka hana wani misali da na ɗauko na tawafi hmm. mutum ya gama tawafin shi na nafila ai eh, hmm. na farilla kawai ga bala'in cinkoso ana shi ma ya zo ci ibada to ba tawafi ne neman lada ne ya zo shiga cikin cinkoso nan ya matsa wa mutane ya zama to ya yi tawafin nan ya kare to matsa nan da ya mutane dan ba ya gyara zai kwashi zunubi ma tunda ya zo ya tsananta ma mutane to kaga cewa da zai bari wannan cunkoson da niyyar cewa bai so ya cutar da wasu daga cikin musulmai to niyyar nan da yi da barin nan da yi zai samu lada kan cewa bai aikata wannan ibada ba saboda haka dan mutum ya zo nasiha da muke da sauran ko tunatarwa wasu alhazai dan ka zo ka ka samu kanka cikin wannan rauda idan son samu in dai ba wani cunkoso in dai akwai cunkoso. shike nan sai ka tashi ka kai addu'o'in da zaka yi ka ba wani shi wa wani zo samu wannan dama shi samu ba wai shike nan ka kafe a wurin sai ka ce an kafa ice abin ga yake eh, eh, eh. suna a wurin ba ka ana so ka ana so ka samu minti biyar kana yi ko kuma kai ka dauki wajen minti 20 30 kai kai ai in ma 30 20 ne wallahi yayi mal hamza tunda wani bai da matsala ni da zan je ina jiran ka ka tashi inda minti 20 zaka ka tashi ai ba matsala mala matsalar da ke da ko wani da ya je sallah a zuhur bai tashi sai na isha'i wani kuma da ya je sallar eh, magariba bai tashi sai isha'i wani kuma da ya je da asuba bai tashi wurin da ya irin wannan dan zai waya saboda ana kaza in aka samu kamar layin nan da suke inda suka bari ka wuce na farko mm. sai a kokarin duk wanda suka shiga din nan su yi sallah ah, ana gani eh suna gani suna gani ana ah, suna ganin ana sallah kadan kadan mm. wanda aka ga ya ida irin dan sai a ce mishi malam bismillah haka nan da su yi suna yi suna tadda mutane har wurin ya har wurin ya kasance babu jama'a sannan kuma a buɗe ma wasu wanda suke jira mm, haka suke to wala in dai ana hakan ga irin wanga tsari to na san dai wannan kun ba abin mamaki bane hukumar saudiya mm. tun in ka lura duk wani abin da ke sauƙaƙa mu mutane ibada sawa'un na cikin aikin hajji ne ko na ziyara ne wallahi alhamdulillah kasar suna neman suna iya sauki kuma yadda kowa zai samu yayi wannan kuma duk wanda ya je makka mm. duk wanda ya je makka zai musu wannan shaida wallahi da wanda zai yi hajji shekara goma da suka shige inda zai zo bana yayi hajji zai gane cewa wannan wurin ba haka ba ko shekara biyar ma mala an canza wani abu ko an yi wani abu wanda duk mm. wanda ya bar makka shekara biyar ka dawo yanzu ka yi hajji wannan shekara sai kaga cewa an caccanza an samu ƙari abin ga an ci gaba sosai an ci gaba sosai ba wanda ya bara idan ya dawo bana zai ga sai ya ga canji to ina daga wanda ya shekara biyar ko ya da haka to kaga kenan cewa suna zauna suna tsara yadda wasu za su zo su zamana idan sun ga lallewa an ga mawan Allah na gashi can ya jima ya kai kusan kaza za su zo su ce to alhaji haji haji haji a ce ka tashi kai gaba don su ma suna nan bayan suna to wannan wallahi tsari ya yi kyau kuma to da haka to gaskiya wannan fisbilla kokari ne da su in aka yi tsari na bana aka ga abin da dan mm. abin da aka samu cikin zai ga kokari gobe eh, shekara mai zuwa gani za a gyara wannan abin ba zai kai kai sake abu ko kai sake kuma ya kamata ga mutane mu tunatarwa ko fadakarwa mm. to irin wa'annan mutane sojawa da askarawa mm. da 'yan sandan da ke kokarin sa a gyara wa'annan sahudu a gyara tafiya na aikin hajji ko umara ko aikin ziyara to ya kamata mutane musu su ba su haɗin kai ba wai dan ka ga dan sanda zuwa ce maka hajji tashi hajji tashi sai ka ce wai kawai dan kana bakin fata ne fata bai son ka mm, tunda wasu doka haka suke wala sai ga mutuna afirka ko da sauransu sai ga dan sanda zuwa ce hajji hajji tashi tashi tashi wannan hajji yalla yalla yalla sai ga ya kalle shi yana wuce wani zage zage haba mm. kenan kowane irin mutane ne kaza kaza to da za a kyale ka ka zamna wani idan ya ga ka zamna a wuri me zai yi shi ma shi ma zai zauna shi kuma na ukun ha haka ne za a cika wurin kuma wurin ba a so ya ci yawa mm. haka ma sai in hanya ce sai ga an tauce wannan hanya oh. to dalilin taushe hanya wasu za su zo su zama sun yi tuntube su ma sun mace za a samu mutuwa a wurin to mm. da haka idan ka ga mutane da suna bin irin wannan umarni na mutane tun da don suke faɗa ma akwai shekarar da aka taba wani hatsari na can saudiya da aka samu mace-macen rayuka hawa suna bayanin cewa ai wasu ne da suka zama to su bi doka da aka nuna musu su bi nan gaba suka je suka bi yamma sai suka zo suka haɗu da wasu alhazai abin ya yi da haka samu aka samu matsala aka yi tara su a wajen to kaga irin wannan duka rishin sauraron umarnin bayan Allah nan wallahi duk wanda ka ga mai kaki a wurin mai teni a wurin sawa'in soja ne ko dan sanda ne ko wani iri wani irin askarawa ne dai uniform ba mai uniform ba hmm. abin da yake so wallahi sai dai yadda zai tafiya za a tafiyar da aikin nan kowa ya same shi cikin yalwa hmm. kar ka yi tunani wai ya ganka wai sai yana so ya kore ka dan baya son ka babu haka hmm. umarni aka bashi aka ce mai kar a zamna nan ba wai kuma cewa kar a zamna a wurin zai sa ka gane cewa ba a son wai mutane su zamna suna ibada a'a zama a wurin da za a zamna wani zai zamna zai taushe wasu abubuwa da za a samu wani cutarwa zai bata tsari saboda haka abin da ya kamata ga yan uwa mu alhazai kun ziyarci dakin eh, Allah na Makka da sauran ibadodin da ziyara da sauransu duk wuraren da ake bin tsari aka ce malam ka bi dama ka bi dama hmm. amma ba wai kaga mutum ya tsaya yana kallon askari yana kallon soja yana zai yana ta zagi yana ku dama ku kaza kaza haba ka share kaza wasu hakko kowa suna yi da yan sanda nan malam su kuma hakuri bayan Allah wanda ko abin ga ko sanda ba sa dauke da shi ko gora mm. ko sanda ba ta dauke da shi bale bindiga alhaji ne kawai shi dai kawai yana cikin kakin shi yana cikin kaki ne na soji amma dai shi ba abin da suke dauke da shi inda ma sun zo ne dan su tsara wannan tahiya saboda haka kaga alhaji kuma dan jin daɗin mahajjata duka a takaicen magana kawai ba su zo ba don komi sai su tsara wannan hajji ya tafi daidai a kare eh, komai ko kuma kai alhaji kai ma ka ji daɗin tafiya mm. saboda haka abin da ya kamata ga malam alhaji ko hajiya bayan ka shigo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai raka guda biyu idan son samu ne kai wa'annan raka guda biyu a wurin rauba mm. a cikin rauba idan mace ce kuma akwai lokutan da ake buɗe ma mata Mm. ana buɗe daga bayan sallah da su aiwa su ma ana dan buɗe musu layi a hana ma za shiga mm. su ma sai su shigo su yi sallar su shi kenan su koma mm. kenan idan sun samu ne bayan ka gama ka yi wannan sallah raka'a guda biyu kenan yanzu kai sai ka tashi idan sun samu sai ka zo ka yi wurin kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda idan ka zauro wannan kabari za ka yi sallama ga nan mu zamanto kana fuskantar kabari tun daga kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi ga kuma meke suna kabarin sahabin shi da khalilin shi da eh, shi ne abubakar siddiq shi bayan abubakar siddiq kuma sai kabarin wa sai kabarin umar bin mm. khattab saboda haka idan ka zo wurin alhaji abin da ya kamata ka yi shine ka fuskanci wannan kabarin ba da addu'a ba wanda za mu bayani akan su wasu kurakuran da wasu mahajjata suke fada a ciki mm. dangane da abubuwan suka shafi wannan ziyara eh, wannan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka idan ka shigo kenan ka ka shiga da kafar dama ka yi sallah raka guda biyu in kana da addu'a ne ka yi addu'a in ka kare zuka sai ka tashi ka zo wurin kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi sallama ka ce assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu a haka ma idan ka tsaya yayi hmm. akwai malum akwai in kana so kuma ka kara karin da ya zama ya tabbata sauran maluma suna karantar da mu akan haka saboda haka idan ka yi sallama assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh shikenan ka zo gaba kaɗan sai ka yi sallama ga wa abubakar siddiq mm. assalamu alaika eh, eh, eh, assalamu alaika ya ababakar siddiq ko ka ce assalamu alaika ya khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ka tsaya haka yayi haka ma ka zo shi ma wani umar assalamu alaika ya umar al-khattab ko assalamu alaika ya amir al-mu'minin Eh, jazakallahu anna wa an ummati muhammad khairal jaza da sauransu duk wanda kai dai ko da ka zo ne kawai kace assalamu alaikum ya ababakar siddiq assalamu alaika ya umar ibn khattab hmm. shikenan to ko ma haka kai malam yayi hmm. ko ma haka kai yayi ka takaita akan haka ma yayi ba dole sai ka yi ta jan wasu abubuwa kana karanta da sauran su wanda ma eh, anzalallahu biya min sultan ma idan kace zaka tsaya ka bata lokaci shi ma suna to ka gani to nan gama mafi yawanci ba a nan ne ma matsalar take wurin ziyara mm. tunda ko su ƴan uwa alhazar da ke zauwa suna cewa ai askara wannan ba sa barin ka wai ma ka gaisuwa da annabinka shi ba Allah tana soyayya soyayya ne na mutanenmu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake mm. amma bai zamanto soyayyar ya sa ka shige doka ba ka taki iyaka ya zamanto shi wanda da annabin shi da ya shar'anta mana yadda ake ziyara mm. to kaga ya kamata ya zamanto mu kayyadantu yadda ake wannan ziyara ba yau mu zo a wurin bai zamanto mu yi ta wasu ƙari za ga wani idan ya zo bai so bar wurin matsalar ana ce ma haji haji ta yi alhaji a ta yana ta haba da Allah kusa da maƙiyan annabi maƙiyan annabi yana zage to sai dan Allah wanda ya zama to shi tana wa shi shi ka annabi ne ma eh. tana kakan kakannin shi ma shi koki annabi ne eh. ya zo ko dan komai suka ce sai dan dai ka a tsara tahiyya sai ka ga eh. mutane mu ba sa ji wallahi wasu daga cikin su malin da dai kana ga abubuwan da ke faruwa a wannan wuraren ba za ka ji daɗi malam wannan duka ya kamata mutanen su zama su lura abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to mu aikata shi yayi mana umarni mu aikata shi kan mu ƙara komai akai kar ka ƙara komai ta inda aka ce ku tsaya su ku za ku kafi na hudud za ku tsaya ta inda Allah subhanahu ta'ala ya umarce ku da manzonsa ba za ka ƙara komai ba dan shi manzo Allah yace ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum yake ce wa ma nahaytukum anhu fajtanibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ne muku umarni da shi ku zo miki gurgudan iya ku zo daidai abinda ne muku umarcin nan mm. shi ma gurgudan iyawanka mm. bai ce ka shige duk abin da aka ce kuma me yake da suna ka ka manzo Allah yake nayi muku hani ya zama to ku nisanci shi domin matsalar da ke da kwai idan ya zamanto a yi maka wani umarni ka zamanto ka ce ka shige ko yau kana dan karin in ba Allah ya jara wata ran za ka hada cikin bid'a ba ma bid'a ba malam wanda ya umarce ka din ma kai baka da shi ba ina kai ina ƙetara zuwa neman wani to ka gani fa'atu minhu mustata'in mm. kamar abin wanda kuke iya wanda kuke ga wanda daidai igar wadan karhin ka ka kawo shi kai kuma sai ka ketare ka je shi wanda ma yace kai din ba kai ba wanda ma yake kai baka yi ba ko ya zama to yi da gyara mm. to kaga saboda haka wannan duka wasu kurakure ne da wasu mahajjatan mu suke fara kenan ziyaran masallacin manzon Allah da ziyaran eh, da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama da sahabban shi guda biyu Abubakar da Umar duka takaice ba zai shige ma cikin minti biyar kai in ma ya yawa ma ba zai ma kai minti uku ba in ka ga musallan kenan yana nihi in ka ga musallan ai daga wurin daga wurin da zuwa kamar kamar wuri guda ma ne za mm. ka kawai dai wucewa ne za ka wucewa ne kawai za ka yi mm. kenan dama kaga kenan alhaji ziyara abin da ake yi da ziyara masallacin manzo Allah kenan in ka ziyarci masallaci in dai ba sallah ake bai yankiya da jama'a wurin ko da yaushe da jama'a yake inda ana sallah musamman ma abin da ke sa a ga wasu wurare ana dan jima tunda lokacin hajji yanzu alhazai idan suna zuwa garin Madina dukkan kusan jirage madina suke sauka hmm, daga madina sannan za a eh, zo yawancin ziyarar ake fara sannan ake fara to saboda kaga kaɗan ne wa'anda bayan hajji suke tafiya madina akan hmm. cewa wasu kasashe mu na afirka dai mafi yawanci da madina muke farawa hmm, akwai wasu kasashe jajayen nan da sauransu su idan sun zo ba su fara da madina sai sun gama ayyukan su aiki baki hajji baki daya sai su tako mota ko jirgi su zo madina su ziyara bancin sun kare wannan ziyara sai ga shi kenan su hau jirgi su koma to mu kuma akasin su ne sai dai wa'anda ba a samu lokaci aka zo madina za ga bayan hajji za su tafi hmm. amma abin da muke so a gane a nan shi wanda muke ta muna maimaita cewa ka zo hajji baka samu damun zuwa ziyartar masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ke nuna cewa hajjin ka idan ka koma gida ko hajjin ka bai cika ba baya daga cikin ayyukan hajji ziyartar masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai dai abu ne falala dan ka samu wannan falala tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yin sallah a cikin wanga masallaci na wanda ba ya fi yin sallah cikin wani masallaci daban wanda ba harami su dubu kenan bayan ka kwashi lada dubu ɗari kana yi a cikin garin makka kana sallah harami mm. to haka ma babu laifi ka zo kuma masallacin manzo Allah dan kai sallah ciki shi ma ka zo ka ziyara kun ka samu wannan lada da cikin su ka wuce saboda haka haka ya kamata ya zamanto mala alhaji yi to alhaji da ka zo ka sallan na raka guda biyu ka zo ka sallama ga annabi Muhammad sannan ga sahabin shi Abubakar sannan ga Umar bin Khattab shikenan kawai sai ka kama kofa ka hita babu wani dama ba su da nisa ga oda babu babu dama daga ka kare wurin akwai kuma kana kare da umar hita ne na ka saboda haka babu wata addu'a ko wani zikiri ko wani hailala ko wani abin da ake a wurin nan sallama kawai za ka yi ah, kowane cikin kura suna kuka wurin su saboda haka yi ne muke so yanzu mu fara karanta hmm. cewa daga cikin kurakuran wannan ziyara wasu dokar da suke kamar da muka faɗi muna maimaita hmm. cewa wai ziyarar nan yana cikin ayyukan hajji babu daga ciki da za ka ziyarci makka ka yi um, hajji so ɗari ba ka je masallacin manzo Allah ba wanda zai ce hajjin gannan da ka yi bai ba mm. da shi aikin hajji ziyartar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin ayyukan hajji daga cikin kurakuran da ake wasu idan sun zo wurin sai ga suna fuskantar alƙibila ibana suna fuskantar eh, kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam mm, mm, wurin addu'a sai ga mutum ya zo ya tsaya yana kallon kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yana addu'a wannan duk bid'a ne kuma wannan bai halitta ba idan mutum bai anniya ba zai iya kada shi a cikin shirka saboda haka za ka ga mutanen da suna iya kokari da sun ga ka dan tsaya wai kai abin na eh, niyyar kama niyyar kama za ka shige ma zancen me yake da suna addu'an nan sallaman nan mm, mm. za ka za su ce maka shige ka shige ka shige to kaga bai kamata a ce mutum idan ya zo ya zamanto ya fuskanci kabari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana addu'a to ka ji fa manzo ne wanda ya fi dukkan wani halittu a doron ƙasar nan ya fi su daraja kuma shi ne shugaban annaba baki ɗayansu amma ya ce idan ka zo ƙabarina bai halitta ka zama ka fuskanci da addu'a ko ka roƙe ni ko ka roƙe ni mm. ko kai wani abubuwan da ya zama to bancin sallaman nan kawai mm. to ina daga wanda zai zo bayan annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai zama to kabarin shi za a maida shi wurin ziyara za a mai da kabarin wurin ibada kai bal akwai wa'anda za ka gama suna kallon wasu kaburbura don wasu mutane suna fuskanta wannan kaburbura suna sallah to inda akwai wanda ya cancanci a yi ma haka waye annabi muhammad to amma gashi ya yi hani to bancin ya yi hani za mu zo kuma yi mu wasu su wa'anda ba su kai eh, matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so da haka wanda abubuwa duka da mutum zai tsaya ya yi karatun ta natsu ya zamna yi ma kansa kiyamun layi shi da kanshi zai gane cewa to lalle wannan abun ba haka bane ko ba ka mai aya da dalili zaka duba ce to shi wannan annabin da yafi kowa daraja kuma shi ne Allah ya fi fifita akan dukkan annabawa shi ne kuma gaza amma eh, makabartan shi ma ya yi hani ai mai kaza kuma shi ne wanda da za mu nemi falala ko da za mu nemi wani daraja ko da za mu nemi wani kaza wurin shi ya kamata mu nemi shi mm. ko da za mu nemi kyona wurin shi ya kamata a rike shi amma duk da haka ya yi mana hani to amma to ta ya za mu zama to kuma wanda ba shi ba mu zo muna yin wa abubuwan ka to mutum da zai tsaye mukan shi zai gane to lalle gaskiya maganar nan akwai duba a ciki mm. saboda haka ka gani wannan abubuwa duka harkan shaitan ne da yake kokari kokari ya batar da mutane akan wannan abubuwan ya sanya wasu abubuwan da za ka yi mutum magana sai ga cewa kamar ai kai ba yin wannan mutum da yake ma wannan abu ne mm, mm. ka san darajar shi ba to mm. darajar shi ya kai na annabi falalan shi ya kai na manzon Allah to ba a yi manzon Allah za a yi munin shi to saboda haka kaga wannan duka ya kamata mutanen mu su lura cewa wannan abubuwan da wasu maluma da maluman mu suke bayani ko da yaushe akan cewa wa'annan abubuwa bai halitta ba ba wai dan ba sa so muku alkhairi ba don ba sa so muku abin gani inda ma gaskiya ne mutum yake kokarin gaya muku nan kuma gaskiya malam bahaushe yake kuma da ɗaci duk wanda ya zama to zai gaya ma gaskiya zaka ji ba daɗi malam amma dai finiya kai za ka ribanci wannan saboda haka daga cikin kurakuran da aka shine mutum ya zama to ya fuskanci wannan kabari na munzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a daga cikin kurakuran da ake wasu yadda suke daga murya wurin wannan kabari mm. sai ga sun zo suna daga murya da wasu addu'o'in da ma Allah biya kuka ma da ita ihu to sai ga ita ihu ana kuka mm. wasu kuma dubarar da suke malam ba sun ga askara suna hana su sallah me yake da suna eh, ah, a daga murya daga murya da wani fuskantar kamari ana ana ana addu'a ba mm. to abinda wasu suke yi suke sai su je can wancan bangaren bayan masallaci sai ga sun zamna sai zama to yanzu kabarin na gaban su mm. sai sun zamna can suna yi da za ka take ta na wurin abubuwan da suka zama suna aikata abin to ba matsala in dai mm. lokaci ya yi yanzu dai zan tsaya ba ma sai na kara ma gyara ba tun da ina ga muna da eh, kusan mu na gaba mm. za mu iya tsaye da a nan in allah ya sware da kenan darasinmu na gaba za mu yi da sa bayanai akan kurakuran da ake yi a mekir suna a masallaci na manzon allah sallallahu wurin ziyara sannan za mu yi bayani cin madina idan mutum ya je me da me aka shara'anta mutum kai ziyara shin wurare wuraren da ya kamata ya tunda wannan ma wani maudu'i ne babba mm. wani zaka ga yaji duk wani kuɗin nan nashi da cika aljihunci duk za ga an canye mai su duk ana ita kai shi ko ina ziyara kafin ma a je maka to kafin ma a je maka saboda haka Allah ya shaware da darussan mana gaba idan Allah ya sa mu dawo za mu bayani Hausa Hausa ake cewa lehin daɗi karewa ko lokaci <laughs> to Allah ya saka muku da alheri malam kuma ya sake sada mu da kai da alheri cikin shiri na gaba ان اومو ما سكلمو دسورارمو سي اتربيو مؤشرين نجوا باذن الله تعالى الله يساكي صدام وركود الهير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك أي كن ko hajiya ai an zama aikin gaji na so a yau ba gardama ku yi tambaya tun daga kunan ga maluma za su taimaka muku ayyukan gaji gaskiya